فسل وسلم على من فاق الوالدي وأبوي كلها رب العالمين فسل وسلم عليه <coughs> عدد عدد خلقه وزينتها يا ذا الجلال والإكرام لا تبرح بالصلاة والسلام على حبيبك المعظم يا كريما فسل وسلم على كريم يا عزيما فسل وسلم على عزيم يا إلهنا فصل وسلم على الأشرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك يقوى من داو سيمطورة عند مكس آية muna magana a irin alfarmar sahabbai wajen Ubangiji. a lokacin da Allah ya gama kirari a kan sahabban annabi da kuma faɗar alƙawarin da yi musu lahum ice wa magafiratan lahum yace wa magafiratan da ya gama faɗar wannan sai kuma yi magana a akan rasulullah inna fatahana ta sauka ne bayan sulhu hudaybiya lokacin da ma'aiki ya taho da tawaga mutum dubu da ɗari hudu wasu ce da ɗari shida amma ingancin ya fi a ɗari hudun da niyyar yin umara sun tsaya a gindin wata bishiya ta magarya a gurin sosai fili ne sai suka samu saƙon mutan maka sun ce kar su shigo sai aka ringa to ya za a yi an so a raka tura sayyidina Umar bin Khattab ya ce da Rasulullah ka san jidali na da jayayya ta da su in na je ba ta kyau ba amma a tura mafi sauki mana sai aka ce to a tura sayyidina Uthman bin Affan shi dan mulki ne dan masu wadata kuma dan dangi ne sannan ba shi da wani abin kace na ce dan hasili shi sanda ma eh musulunta cutar da shi akai naufal bin khuwailid daure shi yayi ya cutar da shi tsawon kwanaki dan ya bar sai sayyidu kalaini ce ku har abada ba zan bar shi ba shi aka tura bayan an tura sai gangin shedan ya dawo gurin musulmai cewar fa wala Allah an kashe shi a can sai wannan jita ne ta ringa zagayawa ma'aike ce to ku in an in ku wani abu ya samu sai na Uthman to ban ga ɗan da zai sha a cikin makka amma baya a an yadda da haka ya an yadda da haka sai manzon Allah ya tsaya gindin wannan bishiyar ta magariya yace to ai mun baya. sai da kowa ya dora hannunsa sai ya dora wannan hannun nasa na hagu bisa ne wannan hannun sai na Usman ne ni kuma ne masa mubaya'a daga lokacin da ya faɗi wannan sashin sabai suka san lalle manzon Allah ya san sai na Usman ba a kashe shi ba wanda i mutu ai ba mu baya a gare shi to dai ƙarshe ya dawo da yake ba tarihin sulhu Hudaybiya bane akai aka yi abin da za a yi sai akai akai sulhu da ma'aiki ya koma bai yi umar ba amma ya dawo daga baya yayi yi kowa ransa itin zira akai ta kace na ce kace na ce kace na ce gashi nan dai amma manzon Allah ya soke hadiyarsa a nan sai kuma kowa isi hausa sokewa to ran ya ɓaci kowa ba daɗi a ransa gashi mu'ujizozi da yawa sun faru a wurin da yawa shine maganar manajiya a nan ne aka turo wasu dakarun samari guda talatin su ɓuya a gindin duwar wasu idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna sallah su far musu suna nan sai Allah ya ɗauke ganin su gaba ɗaya haka suka zauna makafi har gari ya waye sai da ma'aikaci a je a duba akwai waɗansu anan a kamo su a kawo su an kamo su a makance gaban rasulullah me ya kai ku yin haka ai ka ji abin da sai annabi ce ku je na yafe muku sai da su ya bude suka tafi a lokacin akai wannan an yi kishi da kyau an rasa ruwa ma'aikake cewa ya umar lokacin da muka bar nan ai a can gurin akwai ruwa inda yake kwanciya a je a duba a ɗebo ruwa aka duba sai aka gurin yanar ya kafe gaba ɗaya ma babu ruwan sai irin malaulauta alama ya ya faffashe faɓarkiya sai ya ce masa isa kibiya a bakin sa so ce je ka caka a gurin ruwa zai zo ka ɗebo da ya zo ya ɗauki biyar yana cakawa sai ruwa abubuwa da yawa na mu'jizar manzan Allah a gurin to bayan sun matsa kaɗan suna tafiya sai ga manzan Allah yanayin ya canja a rarrashin annabi ne Allah ya kamar da inna fataha ce inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima a gaban nan ka san shi kadai ne a manzanni wanda Allah ya tafin cika umarni shi kadai ne mai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan ayat da bayan yahuda suka samu sai na umar kun san san da aka saukar da ita i kun san gurin i suka ce da mu ne muke samu wannan ayar da mun riki wannan ranar idi har mu kare rayuwar mu ta duniya Allah ce dan ya cika ni'imar sa ga rasulullah kuma wa yansuraka Allahu nasaran aziza Ma ake gaya sabai ga fa abin da Allah ya saukan mun murna sosai kowa yake murna to shine dan baka tsaya sabai suka dawo dan rasulullah ya rasulullah kai gashi amma gafara abin da ka gabatar da abin da ka jinkirtar da waye waye waye waye waye mu kuma fa sai ga jibril a guje ya rasulullah kana son sahabban nan naka ce kwarai ina so ce ubangijinka sheda ne bisa haka sai ce to ka gaya musu wali yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtiha al anhar gaba ba ce wayu kaffir anhum sayiatihim su kuma zan shigar da matansu da mazansu gidan aljanna sannan da kankare zinuban su kaf sun ji daɗi da haka sai shi wasu habbai saboda me saboda matsayinsu wajen ubangiji a cikinsu akwai masu muwafaqat su faɗa abu sai ya daidai da wahayi da isauka a cikinsu kuma akwai wanda Allah yake saukar da aya bisa ra'ayinsu ashabu rasulullah in ba daraja ba wa'i sai samu irin wannan ko lokacin da lillahi mulku samawati a lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi gafilu man yasha wa man sha wa kulli shay'in qadir tadda in tubdu ma fi anfusikum wa in tukhfu yuhasibukum bihi Allah Daga man ya yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ta sauka a lokacin sai sabai suka zo aka jigum aka mitin, aka tsaya kowa ba ya fashi da magana saboda ba su da cewa uffan in Allah ya ce kaza in tubudu idan kuka bayyana ma fi anfusikum abinda yake ranku aw tukhfuhu ko kuma ma kuka boye ku bayyana ko ku boye yuhasbukum bihillah Allah sai muku hisabi aka ta ya ba mun bayyana an mana in ma mun boye ai sai a kyale mu mu tafi wajen manzon Allah sai zo wajen manzon Allah ya Allah ayan nan ta yi tsauri yaya ga fa abin da Allah ya faɗa in ma mun bayyana azaba in mun boye azaba to ta ina za mu samu afuwa ce a'a wala taqulu kama qalat al-yahud li Musa kada ku faɗa abin da Yahuda suka faɗa ga annabi Musa me suka faɗa qalu sami'ina wa asaina mun ji amman ba za mu ba kar ku faɗi haka ya rasulullah me za mu ce ku ce sami'ina wa ada'ana ku ce kun ji kun bi ari na gaya muku kace to sami'ina wa ada'ana suna faɗa ku sai ga jibril ya rasulullah Allah ina gaishe ka yace in gaya maka amanar rasul bima unzila min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi la nufarriqu can sai ce to gaya wa sahabban kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhda'ana rabbana wa la tu'amil alaina ma la taqtalna bi ta fa afu anna faghfir lana warhamna anta maulana sai sahabbai shewa su suke da irin wannan wanda ka sani babu wani annabi da ake shafa hukunci saboda shi sai mai gidan bayi Muhammadun Rasulullah shi kada ne mai manan sah min ayatin aw nunsaha na'ati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ba wanda ya kira wannan banda Muhammadun Rasulullah a saukar da aya in tauraron shi ce a shafe a kawo tafi musu sauki saboda me saboda ba a san al'ummar Rasulullahi mu matsatsu amma duk wanda ake ake addressing a ciki wa'annan sahabban ne mu kuma alfarmar su muke ci shi yasa wannan hadisi na dazu da annabi ga cewa ana amanatul li ashabi ni amanar sahabbaina ne wa ashabi amanatul li ummati su kuma sahabbaina amana ce ga sahaga al'ummata idan ina nan sahabbaina ba su da abin sai abin da ce su bayan na nan sai su yi takin oba suna faɗin abin da ni nake so in faɗa kuma a aikata sannan su amana ne ga al'umma ta bayan su ba su sannan al'umma kuma a ɗauka suke ta khairun nasi ƙarni mafi alkhairin mutane allazina hum fi ƙarni su ne wanda suke a cikin ƙarni na thumma sani thumma thalis sannan wanda suka biyo su sannan wanda suka biyo su sai yayi shiru sai yayi shiru yayi shiru darajoji ne da su tun tsir da yawan gaske shi nake so mu faɗa ɗauki gwadabe gwadabe gwadabe da gwadabe lokacin da ya zai cinye a da sai mu ɗauki gaɓar waɗansu kaji yadda suka yi da annabi kai kuma ka auna mu ɗauki hulafa'ur rashidina idan mun faɗa sai mu ɗauko kuma a cikin mu cika da ashirin bashi na bil jannati idan mun cika sai mu ɗauko kuma irin wanda suke a ƙauye suke harin su kawai suna zuwa birni ne don su birge Muhammadu Rasulullahi sai kuma samarin Madina da irin abin da suka ringa don su birge manzon Allah lallai haka ike annabi ya dace da abokai da kyau waɗansunsu da ƙasar da aka yi halarci jikin annabi da ita aka halarce su ya inganta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ake binne shi a guri sai daga wani sai a gurin da aka hada da ƙasar da aka halarci jikinsa to duk inda kake a nan za ka mutu sai a ɗauki jikin a mai da shi asalinsa inda yake sai a mayar asali da aka yi ka'aba ginin ka'aba ai a gindin Ka'aba a nan ƙasar da aka harci jikin manzon Allah take shi ne aka sa mala'iku suka yi ginin ta don gurin kai irin ga shan rana bayan ta rubuta aka ce annabi Adamu ginata bayan tufana aka ci annabi Ibrahim ginata haka aka yi ta jaddadawa aka yi ta jaddada ta an ƙi barin tun daga ginin annabi Ibrahim bata mutu ba har zuwa yau ta tsatsage a gyara ta yi menene a gyara to wannan ginin ina nan lokacin da aka yi girgiza ta lokacin ruwan ruwan dufana sai Juliet ta girkice gaba ɗaya, sai wannan ƙasar gurin ta rikice sai ta koma birnin Madina sai aka tabbatar da ginin ina nan yadda yake shi isa ake kiran Madina da Sakina gurin nutsuwa gurin nutsuwa an kiranta madinatu madinatu wurin da ake saka maka in kai ibada an gane mandana ya dinu madinu madinatu in kai nomanka a ƙauye sai ya kawo mudunu birni sai a saka maka gadon nomanka annabi ne isa mata haka da yathriba ake kiranta annabi ya kiranta da fatiha a mabudin musulunci da sabai sun kiranta dumani na gurin nutsuwa sun kiranta da karyatun birnin da annabi ya tashe shi sun kiranta da'iratus salama kewayen aminci to kowane suna aka kira mata cancanta ike don duk duniya babu inda Allah yanki fegin firdausu ya ajiye sai ana sai yi a nan ne yi, to kaji inda abin ya tarkato to a cikinsu akwai waɗanda daga wannan ƙasar ta firdausa aka yi jikinsu, don me dan zamo awwan awwaluna musahamuna rasulun da masu taimaka manzan Allah inda inda aka binne annabi su ma nan aka binne su taimako na kuɗi ba wanda ya taimaki manzan Allah da kuɗi kamar nana Khadija radiyallahu ta'ala anha nana Khadija ta zauna da manzon Allah tsawon lokaci kiyaye shi ta kare shi ta bashi komai nata ta haife mai ƴaƴayensa kaf da ya haifa duk ita ce babansu Ibrahim al-Mu'azzam ne kawai ba nata ba dan Marifil Kifliya amma ƴaƴan nan kaf nata ne ita in kace mata bayar aljanna kaman ka rage inda gaba da aljanna gaya mata gaya mata inda akwai fela aka haka gaya mata ta annabi ce annabi ya so ta da kyau ci duk a mata na ba wacce na so kamar na na Khadija kuma har ya koma ga ubangiji bai canja wannan kalma kuma da ita ce duniyar ta da su ake ta samun jikoki na rasulullah kaga sai da zainabu ta ta fadi duk da sai na Ali karramar dahu ya auri yarta umama bayan na Fadima mata Zahara ita sai da Fadima ta ce masa ya auri yar yarta sai ya auri umama amma kaga shuhurar ta tsaya akan yar babu alqasim babu tayyib amma akwai ruqayya ruqayya ma ta haihu amma wanda ta haifa jiya mun magana ya koma ga Allah a Habasha Eritrea ina karami ina rarrafe zakara isa isa kuresha ido yayi ciwon kyanda ya rasu shine farkon jikin annabi aka binne shi a Afirka to sai kuma kanwarsu wanda ita ce tauraruwar wanda a hadisin dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ya ta sayyidatun nisa'i jannati shugaban matekun aljanna sai fadin na Khadija bintu Khuwailid ya ce wa Fadimatu bintu Muhammadin Su ce wa Asiya wa Maryamu bintu Imran a jerin take shugabar mata bil akali sai a bata kususiyar duka me yasa sai shugabanni ne ana bin kususiya ce wace ce wane ne idar da jikin annabi sai a ce babu to ita daga jikin manzan Allah take duk wanda zai bata daraja darajar uban yake kalla wanda ku ikare to uban yake kyara shi sa ba a wasa ta tangarance ba a wasa kwata-kwata shuru kawai da girma kawai da girma ba a wasa da ita Girmamata mata ake kawai to wa'annan kaga irin darajoji da Allah ya basu da kuma karamci to shi ita babarta ita ce wacce ta taimakon annabi da dukiya da komai da komai sannan sai sai na abubakar sai na abubakar ranar laraba in musulunta sun ce alhamis yayin da sai na ali ya musulunta ran talata yana ran khadija ta musulunta ran litinin ranar da aka yi aiko zan Allah to akwai wanda ba a tambaye sa ya kake da musulunci su ne irin wa kamar na na Fadima a ce yaushe ta musulunta a ita har shi kenan ba a tambaya kamar menene ai zaka ce wane ne annabin annabi sai ka ce babu waye annabin annabi babu wa ifara imani da annabi Allah sannan wa sannan annabin to waye annabin annabi annabi shine annabin kansa shine amsar shine amsar shi shi ne annabin kansa ana sa ana gane Hausa ta shi annabin kansa a haka ita su shi ran Laraba daga nan da ya muzanta sai ya tsaye da kasuwancinsa gaba ɗaya. ga kasuwanci da nan na tsaye da shi kaf kaf na daina don abin da na mallaka kai ta amfani da shi kawai rike wannan a ranka kaf abin da mallaka a yi ta amfani da shi jarin nawa ne dinare dubu hudu ko dinare dubu arba'in ana ta faɗa a kai Allahu wa rasuluhu wa daga nan shi kenan shi na samu kyakkyawan kasuwanci na samu rasulullah shagaltuwa da ta da shi ta ishe ni shi da ma'aiki abokai ne tun suna samari sannan abubakarin abokin manzan Allah ne tun ina shekara goma sha takwas a duniya sai na yana shekara 20 tsakaninsu shekara biyu wannan abotar sai ta kullu har tafiyar da i da mafarkin da i wanda ya fasa mafarki ga masa to annabin ƙarshen zamani ya bayyana sunansa Ahmad yana nan a garinku shi yana nan babansa ya rasu yana yace ai abokina ne to lalle ku annabin Allah ne ce lalle ku ko me ku faɗa haka dan ɗabi'una sun nuna haka to sai in zama da ta da dukiyarsa da komai shi kuma i fara tarewa manzan Allah fada a duniya shi ya fara sanda aka sumar da shi aka dakume masa hancinsa da jikinsa haka kaga in ana maganar satukai ba a sa shi a ciki amma ka sa sai na jarumi ne na gaske kamar ba an katulo shi da yadda i da kafirai a birnin bada har kanin babarsa shi ya kashe shi sha sai na umar ne ya kashe shi idan ana maganar sadaukai kana jin sai na sai ka miƙe kace haka ike ya haka ya to ai shi shi shi fardi ne fardi ne a cikin sahabbai kuma duk da shi yaro ne a lokacin matashi yaro ne yaro saurayi ne saukar ba ka hijira ba ina ɗan shekara ishirin da ishirin da biyu da uku lokacin yana kan gadiyarsa shi sa da suka buɗa da barhabu yi masa luf ya mal'un luf haka yi masa mana ai da haka pap pap sai da iso ya kai wa sai na alisara, sai sauna da sai da ya buɗe sai da ba sai yi karrasa sai yi isare rawanin sai na alisai da warware sai sale ya juya kalli manzo Allah sai da ce shiga da shi ba zai musulunta ba to ƙarfi ne da shi dan da isaras yana sarar ku buɗe ko su imai takobin sa cikin cikin kube ya juya da ce lufiya mal'un juya tsinanne yana juya sai bare jikin ya faɗi a in ka tuna wannan ai ba a magana idan kuma ka tuno karansa da Amru bin Abduwuddihi wanda yake kirari an ce duwar wasu sai gangaruwa suke daga nan hakan da aka yi na handuku. amma lokaci guda sai na Ali ya kimshe shi da irin tarihe a tarihan da yawa ba ka man ka shiga Kwaifa, ba shi kan ka shiga Hudainu ba ka man ka shiga Ahzabu zaka ta jin gwaninta ta sai na Ali ba a taba samun wanda igonninta a yaki irin sai na alba sai mutum ɗaya. ba za ku ji a baki na ba sai dai da yake karagurin karatu ne in na faɗa ba zan tarihin ba ba zan ba ba zan ba ko da wasa shine sai na Husaini bin Ali yin karramallahu waje abin da ya faru a Kufa sai wanda waje zuwa to kaji inda ike in ana maganar sadaukantaka ba a faɗin komai a kansu kaji irin gudunmawa na waɗannan idan ka taho kan sai na Uthmanu bin Affan ba a maganar su a fagen yaki ana fagen su ne da taimako na dukiya na dukiya na dukiya in ka tuno irin abubuwan da irin ga sauwaƙe wa musulmai da menene ga biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga tsananin ladafi sirkin annabi ne wanda ba a taba samun irinsa ba ba wanda ya taba auren ƴaƴan annabi guda biyu a jere duk duniya banda sai na Usman bin Affan bayan kuma annabi Nuh ba wanda yayi hijira da matarsa sai sai na Usman bin Affan ya tafi da Sayyida Ruqayya zuwa ƙasar Habasha Abdurrahman bin Auf sai da sa albashi ga matan dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda har tun daga fatan manzon Allah har ya koma ga Allah bai fashin ba su wannan albashin ba duk wanda ya yakin badar sai da ya bashi dinare dubu hudu ko dubu arba'in wasu ce dubu ɗari hudu ya ba kowannensu ga waɗanda manzon Allah ya koma ga Allah ya bar su a rayu gashi mayaƙi cikakke ka tuna shi a badar a badar shi ne ike tsakanin mu'azu da mu'awuzu sai da yakin icitira suke tambayarsa tun a sahu ina Abu an ce ya taɓa wa manzon Allah rashin kunya nuna mana shi ice wancan shi ne wannan ma ta mace wancan mai kamar shi ne bai kuke nufi da ce lalle yau ƙaryarsa ta ƙare tun da gahu? Abdulrahman bin Aufin ne haka a yakin Uhudu lokacin da kewayen ya kewaye shashin sahabbai wasu ɓuya suka ringai wasu barin gurin suka yi amma shi a cikin wanda suka yi baba kere wajen tare manzan Allah a nan ne aka yanke masa kafa ya koma gurgu Abdulrahman bin Auf haka har ya koma ga ubangijinsa har ya koma ga ubangijinsa Sa'ad bin Abi Waqqas jarumi ne na gaske ba ma ba sai ka tuna shi a Badar ba tuno shi da shi da abokinsa Abdullahi bin Jahashin a filin Uhudu kowanne ina kuri yana kirari kirari ake da kyau ya tashi ke cewa ni buri na Allah ya haɗa ni da wani ƙaƙƙarfa ƙaƙƙarfan kuma irin ƙaƙƙarfan kafirin nan wanda igagaru kowa in wasan kura da shi in kashe shi in hade shi tasiri akan mu'minai shi Abdullahi bin Jahash yana faɗin Allah ka haɗa ni da wanda ya fi ƙarfi na rasa yadda zan yi da shi a ƙarshe ya kashe ni in ya kashe ni ya yi musula da jikina yanke hanci na yanke kunne na yanke al'aurata dukkaninsu a ce a yayan yanke su a ƙiyama in tashi Allah ya tambaye ni ina bubuwa na waɗannan in ce na rasa su ne saboda ɗaga tutar la ilaha yadda ya faɗa haka kuma ifaru sa'ad bin abi waqas wannan ɗin da ifaru haka inda ifaɗa haka ifaru shi ya da ƙatan kafiran mugu ya yi <coughs> wasan kura da shi da kyau ya hallaka shi dama jarumi ne kuma yana da tauri in yayi gabas duk yadda ake baya baya in ka tuna ya aka ma musuluntarsa ya ji manzan Allah hankalinsa inusu abokinsa yana Uthman bin Affan shi sai na Usman ai sai na Abubakar ne in musuluntar da shi abokinsa ne abokin kasuwancinsa ne dan haka shi yana jin manzon Allah sai ya musulunta sai bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyayya mai kyau wasa ta ji ta aika masa ya bar musuluncin nan ya dawo ya ce a'a yace to aje a gaya masa in bai bar musuluncin nan ba na daina gyara kaina dan yana da biyayyar uwa da kyau zan bar kan ya kwarkwata ta cutar da ni kuma ba zan sake shan ruwa ba sannan ba zan sake zama a inuwa ba har sai ya dawo ga ba ce ku je ku ce da mahaifiyata na ji na gode amma ina ba ta shawara gwanda ta gyara kanta ta koma inuwa ta ci ta sha in za ta ƙi yin haka ma ta mutu ta koma ta mutu ta yi so ɗari dusta ta ba taɓa biraya min in bar manzan Allah mayaƙi ne na yankan shakku na yankan shakku a Uhudu su ne wanda suka maida suka maida kaidin kafirai a kansu ya zama da manzon Allah da kyau har zuwa bayan wafatin annabi ya kuma ɗaya daga dakarun sai na Abubakar Siddiqu a ƙarƙashin tutar su ne aka tura wannan dakarun ga ya a yaƙi Musailamatul Kaddabi wanda yi ƙaryar annabtaka su ne suka fita su kuma ɗin suka je lokacin ma da suka je su a can suna da mayaka sama da dubu ɗari su kuma dubu ishirin da tsari suka je da yakin ya fara sai aka fatattakin ramu duk aka watse har aka ɗauke matar Khalid bin Walid aka rasa ta to bayan sun koma sai suka haɗu dukkaninsu suna da kyakkyawan sanin salo na yaƙi suka tsara yadda za a yi aka kewaye annan kafira shine har aka yi inda za a yi aka kora suka shiga cikin hadikatul mauti ka'ida wanda ya shiga gidan wannan gonar na musaibatul kazzabi ya sha aka rasa yadda za a yi ana jin an turo labarin ai ana nan ana tafafatawa har aka harbi shi a aka harbi bin aniqin a kafadarsa kibiyar ta fito ta baya garin fisge ya tsinka jijiyar kafadar tasa jini irin da tsattuwa hannun ya shanye shi kuma abokin Abdullahi bin Umar ne yana jini yana jansa amma yana yakin har sai da Khalid bin ya yace ku ɗauke shi ku aje shi a kofa jinin ya ja shi baya iya tashi Nan ya zauna nan kuma ga yakin an kewaye amma duk kafaran sun gudu cikin wannan Abu Dujana Simaku bin Khursha ko ya zo yana kuka aka ce ai ba shiga. ba mashiga sai da wan Anas bin Malik shine Barra'u dan Malik yace ai ba zai yiwu a ce sun shiga nan ban basu ba Sa'ad bin Abi Waqas yace ya za a yi ta ai cicciba ne za ku in kama katangar sai in fada sai ku je kofa in bude wasu suka kawo inkarin haka ba zai yiwu ba akwai su sabitu bin qaisin su kuma shahadan ma suke nema sun rasa ta shi mutumin madina ne saurayi mai dan jiki haka dan tattirna ne haka masoyin annabi ne na kan gaske to ai tutar makmi yadda ba za ta faɗi ba shine dalili mun magana sajiya yace ku bani tuta ya rike ku haƙa rami daidai da zai zo ka faɗa ta sai ku saka ni ku binde ku je ku ta yaki kuna rungumar da tuta ai za ka mutu ita na zo nema wasu ka ce mutuwa za ka ce ita na zo nema me na zo nema to haka aka yi da sabitu bin qais shi kuma barra'u bin malik aka yi kama kama aka jefa shi sai da yawa kan katangar dan musulmin ne jarumi ne na fitar hankali na fitar hankali ana yawan saba misali akan jarumtarsa kuma matashi ne matashi ne ba kuma kato ba ne ba shi matsakaici ne jikinsa fitinanne ne a yaƙi yana kan katangar yana gudu da takobi na ta da sabai a koma a koma ya dubi Ammar bin sai ya ce ya Ammar koma kofa sai da aka haɗa gindin kofar su kuma nan sai har biza suke da kibiya daga ƙasa fa suna ƙoƙarin su kifo shi ƙasa shi kuma ƙoƙarin su musulman su je ƙofar. sai da suka je shi kuma anan ya ga sun je kawai sai duro yayyo an ce kan ya zo ya sassare da yawa dan a hannunsa ya faɗo yana saran suna kai masa sara inda ya faɗo irin nan sai kuma sabon yaki sara tamanin da an ce wani saran ka sa tafin ka sai ya bata a ciki ashabu mustafa haka ya tafi sai da je gindin kofar jini duk yana buɗe ta kwa wanda na fara harbin wadanda sai ya fado a hannunsa Khalid take ku shiga shi ko sai dauke shi a kafa sai fito ya sa shi a kofa sai ya sa shi a kofa sai suka koma ciki to nan ne fa su wanda nake magana Sa'ad bin Abi waqas shine yayi talatalar da aka rauna na yakin gaba daya saboda himarul yamama da rijalu bidu bin umfuwata wasu shegu da suka san salon yaƙi yaran mu sai mutar kazzabin su suka yi mitin ɗin a koma a ji a ɗauko giwa ita giwa in doki ya ga giwa inda ka san bera ya ga mage sai ya rikice da sabakuta ta ɗinɗime mai ta tafi taɓa ganin ta kuma take doki take sai ka ji us kawai ta fasa shi haka suka dinga tattake musulmai Sa'ad bin Waqas ya ihu ice ya za a yi a shiga ƙarƙashin gi wannan a yanki wannan belt ɗin da take rike da wannan sindin a yanki dan na sama ya faru to garin shiga nawa aka take wallahi sai da suka shiga suka yanki na sama ya faɗo ita kuma giwar da wannan shegen urjar bin unkuwa ta ike kai an rasa yadda za a yi da ita suka ce a samu a harbi idanta to kuma duk suke da sarƙa take sai da aka auna ta cikin wannan zoben aka harbi idan ta dinga tsalle da ta kashe musulmai da yawa da kafirin ma saboda ta haukace amma ya kifo ƙasa san sa'ad bin abi waqas Khalid an ce ya rikice ba ma riga a jiki sai zani kawai yakin ake musulmai sun kife kawai yaki ake kawai sai aka ji rawa akan katanga yana ya maso ya mazan Allah ya maso ya mazan Allah ina wancan bin alik wanda aka fasa hannunsa yana gindin katanga sai ya miƙe Abdullahi dan Umar ce yaya yace kira na aki ce, waye kira ka yace gashin ana kira a'a kira naman aki waye kira ka ce tsaya ka ji sun iso ya tai wa habab kuna ina maso maza ce gashi ni ake kira akwai maso ine ba ni ba nan nan ya shanye amma da hannun hagu ya kama likafa dokin ya dare izara takobi ice da sai na abdullahi dan salamar maza shiga ciki kullun kofa ina nan billahi lazi duk wanda ya fito sai na kashe shi ko musulmi ba wan ba gudu ba ja da ba mu ko su sai na ji ana kabbara cewa kowa ya musulmi zan fita da nan gurin ashabu mustafa to can yaki ya dau yaki hankalin kowa ya tashi yakin kawai ake mata sun shigo ƙungiyar mu sai wannan un musulmin sun danno da makamai ta kubuna da menene can sai ga wani hannu ya dafa katanga ana jirawa ya ko na dagwa sai ga mai jarrawani ne Abu Dujana da wannan takobin da annabi ya bashi ko sai ya dauko ta daga kan katangar dangara je sai yi tsalle da zai duro sai ya stepping ɗin sai ya gulle sai kafarsa cinyarsa ta balle bal sai ya dage ta sai ya yage wannan jarrawa nan sai ya hade kafar ya ɗaure ta kawai da kafa daya duk wanda suke gaban sai da ya su kaf din su sai da ya kauda su suka arba da shi da da musaila matar ya ƙwallon ihu ya kiransa shi maza suke kiranka sai da musailamatu ya juyo ya kalle shi da wannan sankon gajere ne musailamatu mai mugu sanko ya kansa a guje to kafin ya zai shi kuma wahashi ya saita shi shi baya misin tage da wahashi kawai sai je fo bashinsa ina Allah karbi qataltu khairan nasi fi jahiliyyati an uqutila sharran nasi fi islam ki karbe ni na kai na kashe mafi alkhairin bayinka lokacin na jahili da wannan ka karbe ni in kashe mafi sharrin bayi lokacin ke musulmi sai wannan mashin idra tsakiyar cibiyar masai da matar sai ya fito ta tsakiyar duwawansa tsakiyar dubararsa shi kuma wannan barra'u abu dujana ya kau da duk makaman hannunsa ya buɗa kawai kai ma zai dauke kansa da ya daga din nan mashin ya dira kai wanda zai sai suka misi shi ya tafi shi kuma ya linka ya ya fadi matacci sai sare iska to karfin sare iska ne sai da ijuya ya lankwashe sai ya fadi ga kafa daya to fadi wanda bai tashi ba maza ba su tashi ba anan yayi shahada amma ana aka tutar la ilaha illallah muhammadar rasulullah tuta ta kafu tar sannan ana ta kururuwa la ilaha illallah muhammadar rasulullah sai shi bin ali ke dubi abdullahi bin umar yaya yace an kashe masai da an tsaida tutar la ilaha illallah kawai ya tsaye sai murmushi sai kansa ya ta sai shahada shi ma nan ya mutu to wannan shine ya linkin da kisa mu ta jiya dan sai da aka gama abin da za a gama aka fito an zo an hada an komai dakaru ana ta munna da ganima da menene sa dan abi waqas wanda nake magana ya ce ba komawa gida yaya ci hayya mu kada mu tafi iran da iran muka fito ta la ilaha illallah shine maganar mu ta jiya ya bi ta kan kogi shine inda ibi ta kan kogi ta shiga wannan ina ɗaya daga cikin ashirin bashi na bil jannati sai mu ɗauko abdullahi bin mas'ud shi ma mata ba ai bi nake gaba gaba ba tarihin nake ba abdullahi bin mas'ud shi mai karaman karfi ne Bashi da kowa sana'a sama kiwo yake in yi kiwon dabbobi sai a biya shi Allah ka biya mana bukatunmu ka warware mana bala'in da muke ciki ka ba mu zaman lafiya ka sawaƙe mana sarki na Muhammadun Rasulullah in ba kai ba babu mai mana ga gafurun shakurun in bu mu zo gunka ba gurin wa za mu je ya wahidul qahar kai kai yi mu kai kake da mu kai kadai ne mai taimakon mu kowa babu shi ya madaukakin sarki ya mai halitta daban-daban ya mai mutum da aljanna sarki mai mala'iku ya mai annaba da manzanni ya mai aikata abin da iso ya mai juya mulki mai ɗaukaka wanda iso ya mai bayarwa ba sababi mai hanawa kuma ba sababi ya mai mulkantarwa ba da mamaki ba ya sarki kwaya ɗaya ya uban halitta ya wanda i halitta ya mai mu ya mai kashe mu ya mai raya mu kai kadai sarki kake ban taba jin kamata ka ba kuma babu kamata ka mun yi bakance mu da kai ba canji ya Allah kai kada ne abun bautanmu mu ya ubangijin Muhammadin Rasulullahi kai kada muka sani Allahu kuma ba za mu hada ka da kowa ba kai kada kake jarraba mu kuma so muke mu ci ya Allah dan annabin da kake so ka biya mana bukatun mu du dan Muhammadin Rasul haba Allah haba Allah mu me san mu ubangijinmu haba gatanmu haba rahamarmu haba matserarmu haba mai ci da mu mai sha da mu ya mai azarta mu sarki mai liɗifi ya ka da taushi ya ka da tausayi ga ka da baiwa ga ka da adalci ga ka da rangwami kai mana rangwami ka yi da mu ka yi da mu ka yi da mu ka yi da mu ya mai girma inda mai girma kamar ka mu ganshi sarki ya nawa sarki nawa muna son ka ya Allah ƙaunar ka ce ta samu ka bayan cewa manzan Allah gwani na gwanaye muna son wanda ka halitta o ubangiji baka da aure baka da mata baka da ɗa baka da uwa baka da uba sai mu sai mu mu kadai kake da shi ya Allah muna son ka ya Allah duk bukatun mu kab ka biya mana kar ka dora mu da na sani mun tuba Allah mu kai ba mu kai ba ba mu iya ba mun raunanu to in ba kai ba waye zai mana in baka ba mu ba waye zai ba mu in baka kai mu ba waye zai kai mu kai kake kayo ya mai kariya ya namu kuma mai mu namu kuma mai mu namu kuma mai mu tun muka yi saranda wallahi bai iya ba kuma ba za mu iya ba sallallahu alaihi wasallam na'am kiwa yake ya samu kuɗi wa kenan Abdullahi bin Mas'ud sannan yana da rauni ya bashi da tsayi dan karami ne kuma ba wada bane irin wanda yake da ne karamin jiki ne sosai ba da tsayi bashi da tsayi in aka samu narkeken mutum ya zauna ma ya fi shi tsatsayi shi yana tsayi kuma gashi malami a fadar manzan Allah gashi ɗaya daga cikin mubashiru bil jannati a magana da zan fa shi ne ya kashe Abu Jahal sai mu ci gaba da bayani kiwo yake yana kiwon dabbobin ne yake katari da manzon Allah sai na Abubakar Siddiq da Rasulur Rahmati suna tafiya sai suka ganshi sai na Abubakar ne yake jin yunwa sosai ya Rasulullahi yunwa nake ji to bara mu tambayi wancan yaron mai dabbobin inda wata ke da nono sai ibamu mu tatsa sai mu sha ita bai sai na Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ya rasul yace ya eh to lokacin ba amma dai haka zance ya rasulullahi ba nawo bane ba zan iya tatsar kowace ba ni aiki na in kiwatar abiyani sai ce to ai ga waccan ce waccan ai ba ta da nono ba ma ta isa ai barbare ta balle ta ciki ta haihu ta nono ci to kai mun izini mana ni sai in tatsi nan ta wannan da ita to bismillah shikenan sai ya kira ta annabi sai ya na dafa ta kawai sai nono ina dora hannu a hantsarta sai nono sai na ya sha koshi shi ma mai kayan ya sha Abdullahi bin ya sha ya koshi manzan Allah sai share kowa kai ko wane ne kai sai za mu gaje ko tun da ka tambaya zan ma bayani wannan shine wane wane wane annabin Allah annabin Allah ce annabin Allah to ai shikenan ina so in musulunta amma tsoro na wannan dabbobin wa zai kai su gurin sa ci ba lafi in ka musulunta ni kuma zan umarce su koma har gurin su eh to ya ake musulunta ka yadda Allah ɗaya ne ba bautar gumaka babu canfin aljinu ni kuma kai da manzon Allah sai da sai manzon Allah ya miƙe ta kai akuyoyi ji sai suka taru gaban manzon Allah la be be be be Ku koma kowace ta tafi gurinta, dabbobi suka kama hanya kowace sai gurinta. Abdullah bin mas'ud sai biyu asdaqul qa'ili wa ajaqul sa'i bil abarari muhammadur Rasulullah sai ta waifi manzan Allah sai zama sa da manzan Allah a darun nadwati a cikin kasan nan da ne na dazu shi a darun nadwati suka zo da manzan Allah wata rana sura mai daɗi ta sauka suratul maliki azza wajal arrahman rahman allama al khalaqal insana allamahul bayan yaji dadin ta sai ce wallahi sai na je nima ba annabi za mu bar annabi da aiki ba nima sai na biya wa mutan makka ji kai ina katarshe ka da tsan za su yi maka yace Allah sai yayi sai zo ya tsaya ya kanta ar-rahman da ikaranta suka rufe shi da duka da yake wannan Abuja Jahl ne sai ɗauko baka da tsirkiyarta a jiki ya dinga dukanta da shi sai da tsirkiyar baka ta kama kunnensa sai ya fizga sai ya tsarge masa kunnensa jini na tsattuwa ka zo ga manzan Allah manzan Allah ya zo ya ga me yake faruwa sai ga Jibril a guje da dariya ce ya za a taɓa abokina A yi man rauni kana dariya yace kai haƙuri, ranar bayani na nan zan gaya maka abokin yawon manzan Allah ne Abdullahi bin Mas'ud aikin sa ya dauki sambatsan manzan Allah ko ya rike butar manzan Allah ko ya rike sandar manzan Allah ko ya zama zagi ina jan likafar manzan Allah har in ya zama na doki yana irin madinan nan yana tsaye na manzon Allah tana zubo masa a jika sam burinsa ne zai faranta wa rasulullah shi yana haddace duk wayoyin ubangiji tun wahayin yana danye kan ya bar balle inuna nake zama tambun mai qur'ani ne shi tambun mai qur'ani ina ma da lokaci mai maganar inda mata suka ringa harin mutane sai an aure shi saboda a sami albarkar hadimin rasulina ai nake haka ike da manzon Allah da kyau to shi ne wanda lokacin da aka shata yana yaji ya tsaya a wajen Jabalul Malaika wanda yaje filin Badar zai ga Jabalul Malaika ina nan har yanzu to daga nan i gangar wajen manzon Allah Annabi kai sanar za a kashe wani nan za a kashe wani sai ta hidda manzon Allah yana da hadisi da yawa lokacin da yaƙi yayi tumurgu ɗazu na ga muku a kissa tarihin Abdulrahman bin Aufin cewa jarumi ne dan a yakin badar yana tsakanin mu'azu da mu'awuzu ko to na dawo dan wannan za ta yi linkin da wannan shi mu'azu da mu'awuz matasa ne ƴaƴan amru bin jamuhin ne abokin abdullahi bin mihlal wannan tsoho shi amru bin jamu gurgu ne gurgun ma chronic mai gurgun ya gurgunce da yawa baya jan jikinsa yake gunki yake bautawa ƴaƴansa biyu sun ji sun bi annabi a bakin Mus'ab bin Umair kafin gidan manzan Allah ya zo maka su kuma suka dalilin baban su yi musulunta dan abin da suka yi ana hirar dare da yara suke cewa da Allah ku zo ku taya mu mu je mu dauke gunkin baba mu jefa shi mu je mu kai shi juji sai su ɗauke gunkin baban su kai shi juji shi ko safe tashi bai ga gunki ba yana son gunkin nan wanki shi ke shafa man mai Ijejuji ya ɗauko shi yana ta masifa washe gari suka kuma yi na uku ko sai suka jefa shi a cikin rijiya sun sa'a sun jefa shi a rijiya kafin gari ya sha kuma wani kare ya mutu a makota an zo jefa karen a cikin rijiya sai aka jefa shi sai ya fada yi runguma gunkin yayi ta neman sa bai gani ba shi baban wannan mu'azu ya leƙa rijiya ya ga shi kare yana runguma da gunkinsa yace dan dan dan iska ne kai dama kare ne yake cin zalanka ni nake tabautar ka ashe ba kare ma yafi karfin ka to dalilin imanin sa kenan gurgu ne amma shi ma yayi shahada ne a Uhudu kamar in zarce na dauko abu ne mai fadi mai fadi amma shi alwaqatu kasayfi illam taqadahu yaqadak lokaci kamar takobi ne muna fa jin ba mu da zarafi illa annabi to mu karasa wa'annan mu'azu da mu'awuzin sune suka laka da Abu Jahal ya da ku da kuwa dan sun dauka ya mutu to yana suna cikin dakarsa ne ƙasho ne fa sai ikramatu dan Abu Jahal ta a guje akan doki sai sa irin farfalan gatarin nan ya sari kafadar shi mu'azu sai ta dalle bal akai gaba da shi saboda yakin hudu ba nutsuwa yakin Badar ba nutsuwa duk kafare tsoro suke ji shi kenan su kuma sun ɗauka abuja Jahl ya mutu sai da shi Mu'az ya tashi sai da wannan hannun ya yi nauyi ya saki ainihin inda yake yayyayi ce kai da Mu'awuz wannan fa hannun bai isa ya hana ni hidimar annabu ba sai take shi ɗan yatsun kawai ya tsinke shi ya bar hannun anan ya daga takobi yace mu je hayya ya daga hannu ya kalli manzon Allah yace yanzu muka fara ashabu rasulillah to bayan kurai yaki ta lafa suhaibun rumi da bilalu da miƙidadu abokai ne da ƙud su ne suka tarfa wa bin khalaf umayya bin khalaf sai da suka kashe shi tinkir ina ihu sai da bila'i birma wuka takobi ta fito ta bayansa shine wanda ya wahalar da shi din kuma sai da ya roki manzan Allah ya ya rasulullah ai mun lamini wannan ni ne zan kashe shi annabi ce aba shine a asara ɗan imani da muka yi ajiya dole akwai yaqini yaqini in annabi ya ce yes yes kawai ku yi wa annabi salati kun ji ya gwarzo uban gwanaye ya jarumi uban jarumai ya mai gida uban masu gidaje ya karimi uban karimai ya sharifin uban sharifai ya mai duniya da lahira ya annabi uban annabawa ya azimin uban dukkan mai girma ya muhammadin rasulullah burinka ka ba da arziki mun zo mu ci arziki dan aminatu an ji dan gidansu shema'u da halimatu sadiya sannu mai aisha mai rabna. mai abubakar mai umar mai aliyu mai usmanu duniya ba ta karshe kuma allah yanayi dan kai dan kai na ga allah ya daure yaki muhammadu rasul dan abdu ka cika farfajiyar rahama ashe rahamar kaf a gaban ka take karimi mai Allah ya ga abokin hirar ubangiji arzikin masu arziki a faɗe ka ai baka sadaci muhammadu dan gata ko bayan wafatin ka Allah ne baka sadaci bayan aikin kowa ina yankewa daga ran da yi muhammadu na dan abdullahi namu kullum muna karanta qur'ani muna jinka Allah na jiyar da kai mai salati kana kwanci a gaya maka mai o kai kadai ne namu da kai kadai muke tinkaho daga dara kai ka hada alakar mu da Allah in ba dan kai ba da mun halaka to ka gaya ubangiji kai ya rasulullah masoyanka suna son sa masoyanka suna son sa masoyanka suna son sa muna da bukata da yawa ka gaya ubangiji a biya mana duk ya Rasulullah da mu da ƴaƴanmu abokanmu matanmu duk ka biya mana bukatu da mu na nan da matan nan na can duk Allah kai mana ya rasulullahi da kai muke takama ba mu da wata gada bayan kai Allah baka fadila da wasila Muhammad ya ƙara ma daraja maɗaukaciya ya annabi tuntuni fa kai ne babba har yau kuma kai ne babba goben ma kai ne babba to kokon mu gaban ka ban ga mai juyu mai bukabara ya zo gida ya juya ba ga yawa ubangijinka ita cika mana ibiya mana bukatu sassauta a sassauta a sassauta Allah a sassauta ya Allah to ka ji yadda aka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Abdullahi bin Mas'ud ya taho ina dubawa yaga an kashe wannan inda annabi ya fada ga an kashe wannan can ya zauna sai ya mike ashe fa wanda ya yanka mun kunnan nan an ce yau za a kashe shi yana zuwa inda annabi ya fada sai ga Abuja da yana ta numfashi daidai ya wop ya haye cikinsa ya ɗaga ido ce kawo kawo jikin manya dai ya kashe shi ya kasa ice wahalar da ne kake ga wuka a ƙungula ɗauki ka yanka ni uhuta ai duk duk duk gabubuwansa an kakkarya su in ma an bar shi gwanda ma a yanka shi ya huta duk gabas an ce sun ma'azu sun karya ta shine dan masa'udu ya dauka ya yanki sai so ya daukan ya kai wa annabi sai ya kasa ƙarami ne sai ya dauka takoban ya fasa kunna sai ya ringa jinsa kirdan manzon a'a sai ga a guje yana dariya yana wal uzunu bil uzuni wal ra'su ziyada ce kunne bai fi kunne ba kan kuma gyara ne Allah ibaka maza Allah da ya ganshi sai da ikabara daga wushiryar mai gida sai haske har samariya da ikabara an ce har raƙuma da dawaki kowanne sai da yi mike na Allahu akbar لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأفو أنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا كفر أنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا كاشف الإلباس يا كاشف الإلباس يا كاشف الإلباس يا مجل الظلمات أزل ما كنا فيه من الديك والذيك أجب دعاءنا الحكنا بمحمد الرسول الله الحكنا بمحمد الرسول الله وسعلنا في حياتنا وارزقنا رزقا واسعا نافعا يا ربنا قدر موتنا على يد محمد رسول الله وآخر كلمتنا فتكون اسم محمد بقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نسألك الخير بالخير والأمانة في وطننا هذا وفي بلادنا هذا وعلى أنفسنا ببركة محمد رسول الله يلا نسألك الصلاة والسلام على سيد الأبرار محمد الذي ما أساق قط أرحم الراحمين فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط كلم استقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين amma muna da haduwa karfe biyu da rabi a nan za ta kai mu har zuwa magarba da Allah sai mu haɗu gaba ɗaya don mu karɓi fareti da kuma sauran jawabubbuka akan dai ban Muhammadu Rasulullah wassalamu alaikum wa rahmatullah